الحمد لله ذي العزة والعظمة والجلال هو الذي نزل الأمانة في قلوب من شاء من الرجال بعد أن أبت أن حملها السماوات والأرض والجبال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر المؤمنين بالصدق والأمانة وزجرهم عن الكذب والخيانة ووعد من حفظ الأمانة ورعاها أجرا كريما وأعد للخائنين عذابا مهينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم واطيعوه فيما أمركم واهذروا ما عنه نهاكم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون عباد الله اعلموا أن الأمانة من أعظم ما به أمرتم وأن الخيانة من أعظم ما عنه نهيتم وزجرتم قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقد أمرتم بأداء الأمانة معشر المؤمنين ونهيتم عن الخيانة فلا تكونوا من الخائنين وإنما حملكم الله الأمانة إذ كنتم لها مؤهلين وعليها قادرين لما رقب فيكم سبحانه من العقول التي بها تفقهون والبصائر التي بها تبصرون فأدوا أماناتكم تكونوا ممن عم الله أناهم الله بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم ثم احذروا تضييع الأمانة فإنها من خصال المنافقين أولي الكذب والخيانة وكفى بوعيد الله لهم في القرآن زجرا وتحذيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مسيرا أيها المسلمون ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال إنه لا إيمان لمن لا أمانة له وما أعظم شأن الأمانة بها يثبت الإيمان وعليها تقوم الديانة وهي قرينة الإيمان لا يقبل الله عبادة الخوان وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أكل خان فالخيانة برهان النفاق وهي في الناس من مساوئ الأخلاق ولذا جاء في الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ثم اعلموا عباد الله أن الفقه في الدين من أعظم أسباب زيادة الإيمان وتمام الأمان وأن مجانبة التقوى وإيثار الحياة الدنيا من أخطر أسباب نزع الأمانة وثبات الخيانة فتفقهوا في الدين واعملوا مخلصين لرب العالمين على هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين تكونوا من أهل الأمانة وتحشروا يوم القيامة آمنين عباد الله أدوا الأمانة واعلموا أن كل العبادات أمانة فإن أداء الأمانة آية الإيمان ومنها الصدقة كما في الحديث الصحيح والصدقة برهان وكذلك الصيام أمانة فإنه سر بين العبد وبين ربه ولا يطلع إلا الله على على مقاصده لو شاء الصائم لا أبطل صيامه ولو بفساد نيته ومن, ومن, ومن الأمانة غسل الجنابة وطهارة المرأة من الحيض والنفاس إن كل ذلك من الأمانات والوظائف في الدولة من الأمانات والوظائف كذلك لدى الشركات والمؤسسات ولدى الأشخاص كلها أمانة في أعناق الناس فإنهم على أعمالهم مؤتمنون فينبغي لكل موظف أن يتقي الله في نفسه وفي سبب رزقه فيحسن في عمله ابتغاء وجه الله ونصحا لعباد الله وليحذر من المحاباة والمزاراة وليقوم بحفظ ما أؤتمن عليه وأن يحفظ سر ما استودع عنده لذويه وأن يحذر أن يدخل عليه شيء منه وأن يذوب جوده أي الخونة عنه إلا فضحه الله يوم المعاد على رؤوس الأشهاد قال صلى الله عليه وآله وسلم من استعملناه على عمل فقتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة والمجالس العامة أيضا من الأمانات إلا مجلسا يخطط فيه للإجرام لسفك دم حرام أو انتحاش عرض حرام أو أكل مال حرام أو خير لأهل الإسلام فتلك مجالس آثمة يستحق أهلها العقوبة الصارمة أما المجالس العادية فهي محترمة لا يجوز أن يشى بما يقال فيها كلمة إذا حدث الرجل في المجلس ثم التفت فهي أمانة لا يجوز إفشاء سره وفضح أمره وأخذت المجالس لحفظ السر وكتمان الأمر ما يكون بين الرجل وأهله حين يفضي إليها وتفضي إليه فاتقوا الله عباد الله في أماناتكم وراعوها وأدوها فهي أذكى لكم عند مليككم واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون ولا تفريطكم نادمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله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 وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه فصلى الله وسلم وبارك عليه وأنعم وعلى آله وذريته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتدبين وإلى من ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين يا كوباين الله كتبر مسيو أشيرين دكرة قوس انجماد الآخرة شكرا تدبو حيرة تدبو تدبو تدبو تدبو تدبو ko kuma daidai da ashirin da biyar ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha uku ta yi magana ne dangane da amana muhimmancinta shirin darajarta matsayin masu riko da ita da kuma haɗarin masu cin amana dukkan abin da ya zama wajibi ka kula da shi Ko ka kiyaye shi to amana ne wannan abin kuɗi ne ko mulki ne ko ma rayuwar ka ce ko wani wajibi ne da ya rafe a ka kada ibada kamar sallah da zakka da azumi ko ya zama wajibi akan kan kada gabayi to duka wannan amana ganin idanunka amana ne زي ده كتير ده كل انك امانا هل ممكن ده كتير اي شيء ده شيء امانا كفر كامانا حرش انك امانا كل الزيون كامانا ابن ده كمان لك الدنيا امانا لي اجريك يكون امانا wata sifa ce ko ɗabi'a ce wadda ta tara ɗabi'uma miliyar ƙarshenta idan aka ce wani amintacce ne to za idan wani ya zama ba a amintacce bane to za ka tare da dukkan sharri yana tattare da shi shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana alamomin munafiki guda uku idan ya magana ya yi karya, idan ya alƙawari ya saba idan aka ba shi ma'amana ya yaudara to aka cin waɗannan sufofin su ne sufofin imani mutum idan ya magana a faɗi gaskiya idan alkawari ya tabbata ya cika idan aka ba shi amana ya riƙe ta da kyau wannan shi ne cikakken mumin amma abin tausayi abin mamaki shi ne ka tarar da inda mummunai suke nan ne karya ta fi yaduwa inda musulmi suke nan ne ba a cika alkawari inda al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take nan ne ake cin amana هل يكتن في أنا كلم أفا شند بانامو با وإن دباسك فسكنت العلقلة في كلا وإن دباسك ومكن جنبا وإن دباسك كبر حرما وإن دباسك أبن وطن رمضان وإن دباسك على نفسك كلا الجمعة أما كإستفن في ملك الأمان أيوم الصيحة في أمن تيوى يقول هذا بطوري أكيد أن أنصر بطوري كما كاتب nan ma a cikin ƙasa sai ka tarar da mutum ya fi amincewa ko ga aiki ne ya ɗauko sakatariya arniya mai botaccen gashi ya aje ofis ɗinsa saboda ya tabbatar da duk abin da ya aje cikin kwamfuta sanar sirri ba za ta gaya kowa amma inda zai ɗauko ƴaninsa, ko ɗan uwan babansa ko kawunsa ƴanin mahaifiyarsa ko ɗan gidan makaucinsa ko ya ɗauko mamman ko alki ko ɗan asabe ذاك تربى أي دريش أنت أمانة وما يلون رون المسلمين تنقل يدرقوا دسكوا في إيماني وإن تبارك وتعالى يقوم الشيخ بلسه أما لا سنة دم سيد جرمى أجسين القرآن هل يقيم الله تبارك وتعالى يبين الشيء وكافية ورابع أن أدم إتاء سيد يسا لك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأنا ا ل إ كان ظلوما جهولا هلا يا سيدي مك جبت أ م ا ن ة مك باقي يا حول مك تل كما كفى سكتي سيمت نويبات إ ي ا ه ا مك تل كما دوى سكتي أ فوق اما ا ل أ د يا ح و انه كان ظلوما جهولا اقي الجاهل انت تتردد كم ادم اقيكم الجاهل انت اتتردش مجالين سكر بكشي اوك wasu suka rika amana a zahiri amma a batini ba su rike da ita wasu suka rika amana zahiri da batini wasu kuma suka watsi da ita gaba ɗaya sai Allah ce liyu azib Allahu al-munafiqin wal munafiqat kun rika amana ga fili in ka danki masallaci musulmi in ka danki makaranta musulmi in ya buɗe bakin musulmi amma a ofis azzalimi أجدنك ما تنسيني matunci ما يوجريني yaransa منافقيني ne سألت ليعذب الله المنافقين والمنافقات ما كنت أمانة ظاهري سوى قيل يتبائني سأل هذا الدرس والمشركين والمشركات دول سوى قيل أمانة ظاهرة وبائنة سوى أن هذا الدرس ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وإن الله ذياتي مسو يتوبا أقريسو سنة نتكرك عمالا ظاهرا وظاهرا لو كتن دعك بوطة غرم مكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ترى قوة قبيلة كانت أي كلمة جدن في أي كلمة فاريدة وإنن ما كل لنك أبا أجدوش وإنن الحكيم سليم سو سقمت كل لنك أتباك لك أبا قوة شكرا waɗannan alhakinsu ne su shayar da alhazai ruwan zamzam wannan alhakinsu ne su tattara abinci daga hannun jama'a kafin zuwan alhazai in alhazai suka zo su kuma aikin gidansu ne su rinka dafawa suna kai masu a lokacin babu wadatattun rijiyoyi sai an kai wajen ɗari da sununa ana ɗauko ruwa amma haramun ne alhaji je zuwa neman ruwa dole ne wannan ƙabila alhakinta ne ta je ta hidima kuma alfahari suke da bugun gaba da wannan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya buɗe garin Makka ganin cewa an cika shi da gumaka a ɗari uku da sittin sai ta karɓo masa makullai ya sa aka buɗe masa aka tsarkake ka'aba daga gumaka ya shiga ya bauta ma Allah shi kadai aka sa Bilal ya hau sama ya aka kiran tauhidi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah manzo Allah da ake hana masa sallah a nan guri idan ya yi a zo a ɗauki mushi a ɗora musu da sunansa ake faɗa a kan ka'aba amma ina makullin ka'aba zai koma wannan kabila sai suka shige gidansu suna kuka suna ganin wannan daraja ta da gano annabi sallallahu alaihi wasallam aika aka kira ya karanta musu aya da suka a akan sa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahli ubangiji yana umarninku انكم تدي أمانة كلين في دماغ سيدي فعاك يتخذوها خالدة ثالدة مؤبدة لا ينزعها منكم كل الظالم وإما كلنا ها أبدا أبدا ليكوبة تقاشيها منكم هم بقى الظالمين أرويتو أتاريه السيوالو كتند آل السعود سوك كرتموية السعودية سوك أكرأم كل سبوت الشعبة أما تسيكي من الله سيكوبة تكبوشها أكيدين دولي أكابة تكبوشها sai da suka aika wani malami ne hikima ya ce ai kun sani amana ce a hannun su Qur'ani ya ce a basu abin za ka aika gidan mu mun shaiba aka aika aka ce ku zo ku bude ka aba sai suka ce to mu ko wanda duk ya fi kowa kankanta a cikin mu shi zamu aika suka ce samu yaro ɗan shekara shidda suka ce a ce ya je ya bude ka aba ana ba shi makullin sa sai ga ka aba ta bude za ka dole sai aka maida musu abin su shi yasa shekul islam yake cewa akwai wasu ayoyi biyu cikin ƙurƙari jere da juna a cikin suratul ma'ida ɗaya ta shugabanni ce ɗaya ta talakawa ce inda shugabanni su rike tasu talakawa suka rike tasu to duniya za ta zauna lafiya إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أنا لا شيء أي أمانة عليك أمانة أي آدمي أي آية فيك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شو كبني سوريك أمانة سلكا في بيئة لا أظن لا تكو أظن لا جيا أمانة سنة لك تشير سفوة من جبريل عليه الصلاة والسلام قال الله يكراك أمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل أكي في أنا سنة أن باور ألا دعا تسوني شفا هود يكي إني لكم رسول أمين صالح إني لكم رسول أمين شعيب إني لكم رسول أمين لوط إني لكم رسول أمين فأولا أن يقول يكون لبعض الأسيرة لو إلا عدد موسى عليه الصلاة والسلام وزو كل إذا النبي حتى مك إما تا يسايد إيه هو كدبو بالنسكي لك فضو درون ينسو أسم مدينة بزو سجر على يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي القليل جيك أو كبا وقال لنيا نحيث جو من النورة إلا لنيا نيسكي قدابيو نمعي كتا جاشدة ترفيقة شدة أمانة كافر فينا الحين لو كنت استغنائي تسجيل في النبي صلى الله عليه وسلم حسين ما يزمو من ذلك ما أبدا يجب تسجيل لو كنت انه باقي جيل الكأبة ينا ما تسجيل انشي قروء عشرون لبير أي دعية دنقلي اي أنكمل على أدور حجر الأسود حجر الأسود في نبوت أن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكي تاكا و إذا بيساني ya liƙa shi a wata kwana daga cikin jikin ɗakin saboda daga cikin aljanna jibrilu ya ɗauko shi kawo shi wane ne zai ɗauki dutsen nan ya sa ga ka'aba wannan matsala ce saboda laraba kya suna da ƙabila goma sha biyu duk wanda aka yadda ya sa dutsen nan to kamar an naɗa shi kenan ya zama shugaban kowa da kowa za ka ta suke ta jayayya har abu ya tashi zama yaki sai wanda cikin hankali sai abin da za ku yi mu yi matsaya duk wanda ya fara shigowa nan ya mana hukunci duk waɗanda ya ɗora mu sakan musu Allah ya zaɓe su suna rufe bakin su sun amince da wannan daga Muhammadu dan abdullah ya ke shi da ganin hakkin fuskar sa gabaki ɗaya da murya ɗaya suka ce radina bil amin radina bil amin sun sani mun yadda da amintacce mun yadda wannan a bacci amana bane ba sai son zuciya ai ko sai guri irin basirar da Allah ya bashi ya cire ya san sai shimfiɗa ya ɗauku dutsen da hannunsa ya ɗora sai ce kowace ƙabila ta wacce sami musu guda sai ce kai kama nan kai kama nan kai kama nan duk suka kama su goma sha biyu aka turo masu daidai cikin dutsen sannan sa hannayensa masu albarka ya ɗora dutsen faɗa mini wata ƙabila za ta ce ba a mata adalci ba lokacin da abu sufiyan ya je rum yana maƙin manzo Allah sallallahu alaihi abin da yake buri duniya irin ya same da zai murkushe da Allah zuwa amma da aka tambaye shi har ya hajjin ya ce la yau Muhammadin nan da ya ce manzon Allah ne yana yana zamba yake ce zamba me yake umarnin ku da shi yace ya'muru ya'muruna bis salati was sidqi wal afati was sadaqati wal wafa'i bil ahdi wa ada'i al amana abin da ya ce yake mai sallah mu yi gaskiya mu kama kai kada mu yi zina mu cika alkawari mu ba da amana mu tsare amana sifar turu da yake wahawi sifar tunabi yace wannan maganin da kake sifar annabi ce yace idan abin da kake faɗa mini gaskiya ne dan uwan nan naku sai ya mulki karkashin kawo wannan naku babu ko shakka ga wannan ya koyi wa musulmi a da sai da dama sun tabbatar da muhimmancin amana a wajen musulmi ya zan mai riko da ita kuma sun faɗi muhimmanci da daraja da albarkar da mutum ke samu yana da da amana magabata na kwarai su ma sun yi maganganu masu kundi yawa akan amana kuma a aikace sun bayyanar da suna da lokacin da aka buɗe farisa ya daga cikin manyan daunolin larawa guda biyu sahabbai ba su taɓa ganin irin abin da suka gani a fadar lakin farisa ba yana da wani kafet wanda ake shimfiɗa masa garani saboda yana da sha'awar damina yana da sha'awar green kore sai aka yi masa kafet koriya wadda aka fitar da wato ainihin abin da za ka iya kira green grass kamar irin wannan kafet ta abin da ake a cikin gidaje ko a ma'aikatan ne kai ka rantsa da Allah damina ta fitar da shi jini aka yi su da ƙwayoyin lu'ulu ko wata ƙara guda inda za ka ɗauko ta ka to dukiya ce wadda za ka rayu a kafin abai suka ga girman kafa ɗin nan ba su iya ɗauka shi sai suka da suka rarraba shi ko wani guda ɗaya ka ɗora mara raƙumi aka je da shi madina zamanin kalifancin umar rabin lafi aka sassaukar da su suka ce bari mu gwada ma yadda fadar ce sara take

ولو ركعت لغفر يتي خيلي كذا أمين كتي في قتل كم أمين كتي إن ذا كوكوت هرم حرام سوكو دا بدا سحاو مكبا سوما رضوك أشياء حرام وترانا ابن عمر كانت في القواسي يعني أبين سرقاقاوة يعني سلت ركعة دي جانب يعني قريش كسر كيسيت مساء ما أسرع ما قلت وصليت كنت أذن هذه سوري بصلى تقدع إلى ونقدع إن عمر يسي مشي أنتم أكثر منا طوافا وصياما وصلاة شعبكم يعني في مصلى كن في مؤذن كن في يوم التوافي ونحن خير منكم ما موسى بقى الذي فيكم أما يسي بصدق الحديث وأداء الأمانة إنجاز واحد mu ba haɗin tsari a bakin ba mu alƙawari mu saba ba a ba mu amana mu ci amma yawan ibada kun fi mu ku dai wannan ya nuna kula da ibada ta zahiri da mantawa da ayyukan zukata yana cikin manyan manyan tsofin minalisai amana nau'i nau'i ce mafi girman amana ita ce amanar ubangiji ita ce wadda muka faɗa wadda Allah yake sama ta ɗauka ta ce ba ta iyawa cin halittu ta ce ba ta iya ɗan adam ya ɗauka wannan babbar amana ita ce amanar addini matuƙar kana musulmi wajibi ne ka ba addinin ka kulawa nan ba addinin kasan nan rayuwarka addinin kasan nan dukiyarka addinin kasan nan iyalinka addinin kasan nan mukaminka addinin kasan nan ƙabilarka الدين انك لن اثرك الدين الدين شيء زمينا دغدك ترك الدولة أبي زمغة بتاع دينك ما لا تجو كمان لك إيش الدق نحمو أمم من الله تبارك وتعالى مك الذي تجني دكوي كان أمانا ما نبي صلى الله عليه وسلم أول الذي أجد بارغان سرانا فرفاجع القيامة في أمك تنبيع هدو لكن أرد رأي وكا يا أكي يا كيد إتاب كنت ina ka samu su ina ka karar da su sannan abin da ka sani ka yi aiki da shi ko yi aiki da shi amana ta uku ita ce amanar iyali da yaya kula da su tarbiyyar tsaron mutuncinsu kariyar addinin ba su ilimi kula da lafiyarsu wannan shi ma babbar amana ce amana ta hudu ita ce amana ta aiki aikin gwamnati aikin kamfani aikin kungiya aikin jama'a aikin makaranta duka wannan amana lokacin da Abu Zar al-Ghifari ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ka bani aiki mana ina aiki yake nufi a tura shi wani gari ya karɓo zakka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innaha amana wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah yace aikin al'umma amana kuma ranar alkiyama zai zama abinci zuwa أو أنا حديث هنا كما إني أراك بائسا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مالك أبو ذر حنا دروني سبحان الله العظيم ولئن روني أبو ذر نكرش أشياء باشين يسند مسلمين سنة ويوم أديني كيف تشوف باشين كأبا أي نفسه بقى أبا أشياء باينة ينا سكين فرق فرق وإن الكبائر جسياتا منظر الله بقى ashe ba yana fi yan gaba gaba wajen jihadi ba ashe ba shi ne wanda ya ɗauka mu manzo Allah alƙawarin yake karka tura kowa garin mu duk zanzo maka da su musulmi na ba wani da rauni yake da shi rauni ne daga cikin tunaninsa abu zar yana da aƙidar cewa ba a kwana da su ne duk abin da aka samu yau na yau ne a kashe gobe kuma Allah ke baya a wannan da zarar ka bashi dukiyar jama'a ya zama rariyar hannu ko a cikin shugabanni mu za ka ji wani وكما يتأكد مستقيم فينا لا قرام لي فإنسان السماوة في كبا فيو يازم في أرن كو سكتري كو ديجي كو قبنا فحكا حكا نيكي يرزوك يا جماعة وانا رونيني أنا صلاة نيكي مصر إيرن كبا أباك البخاري أمانة تدري تسي أمانة مجنة أمانة حركي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كيك يوتم مجنة سأل خيري وانجدي يرجني شيري أو كيتا كومي بقى أما أبي يجي تبقى يوم ضعف جدا ذاكي يسجد حرارة ساشة على القيامة سنة مسيحة كان فرصة وتخلبها تشري شيبي أو شيئة كومي با كبر قرق قدايا بتكا هلتا سيابجي وزالتي أما وأنه كلمة ذات الزبد درجة سلسكي مصاع هر أبي يجي تبقى يوم ساشة كان واحد يسجد على هيري كوبا حرارة ساشة على القيامة ولك عسير مسالي أمانة لو كتير مسيحة ليه باك العبالي يوي ويا وي. وثم على خير بنت أمر يتولي الزيارة ونما قال الأمانة ورد اشتي أمانة تتكوني جرما إذا سر ميجي دماغا حرام اللي لم يجي زيرا فتي سر كانت رئيالك حرام اللي لم تتكار إن بكي سنة فتا مصر سر اللي تتخالن سلمي جد يقول باين الله أم في فيها أمانة أينية فيها يتعلى في سيلكيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya ba da labarin mutumin da ya ranci dinari dubu aka ce to bari a kawo waɗanda za su ce da yake Allah ya ce shi A nemo wanda zai maka lamuni ya ce Allah zai lamunce ne kuma Allah ya ɗauki dinari dubu ya ba shi aka sa lokacin biya lokaci ya yi ya tanadi kuɗi da zo ya je garin biya sai an tsallaka ruwa kuma babu jini ya ji ciwon ya koma gida da kuɗin nan ya samu wani ice ya rarake shi ya sa kuɗin nan cikin ƙalle ya dunkule ya sa ya sa tsirya ya rufe ta ɗauki ka ice nan ya kaɗa cewa, ya koma wasu gida Ya wasu kwanuka ya sake sanadin kuɗi ya zo ya hau jirgi ya tsallaka ya zo ya sami mutumin nan har gida ya ce na zo in baka amana kuma wallahi ranar da muka alƙawarin nan na so in kawo amma Allah bai ba da iko ba saboda babu jirgi sai da cijo ce masa lokacin da muka yi alkawari da kai wa kace zai maka shaida ya ce Allah wa kace zai lamunce ma ya ce Allah so baka ba shi amana abin da ba ka zai ce na ba shi ya ce to ya kawo ya aka yi ce ran na ta bakin gulbi domin ta banka ban ganka ba har la'asar sai lis zan koma gida na ce to ga ice nan bari in yi iso in ɗauka in kai gida in ya bushe كيالي ناس قابلين أبنتي حتى إلى يد إكتسك هم كل اللي هو كل نبوت إذا كسيدي ناري دو نا كفا كد أمان الملك لكبا الله وانا حديثي إن جان تسفين أقول التاجري يسيد جدنسا فيكم نباوا الله يسيا تقبصاني كنسان أدا أنا أجير كيني أجتنجيني من صورة الحاكم كجني أما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان في المدينة وكان وكان تحته كنز شهما وكان أبوه با صالحك وترانا مسلم يا صوفا لجين كود يبدي بانغو سيفرا بكثير لتوقع كام من جدا أجرا تني بسبب كود ليس كامانا كان لا أجرا كان ترى سيجا تني كما لو كتندا لتردى لو كتن نتسينا ما دا جدا بعد الأسيسة بسيدا فتكاتا تحيث الدنيا سورا الحالي الحالي نهي sai ce ko sai da ba a yi suka ce ai kana da ɗa ya ce ina da sai ko bai ce ina da biya suke ku aurar da su ku ba su kuɗin da wannan shi ne kawai raba gardama to labaran magabata suna nuna mana duk lokacin da aka samu amintacce a wani amintatta babu shakka ko sa yi sarki ko sa yi malami ko sa yi wani kasurgumin attajiri musulunci sai da umar wata rana lokacin da yake cikin patrol na gari ana mar sai kagu patron da daddare sai ya ji dariya tana ce maka kakta a kuma ta shi kin mini nono kakar ta ce to ai in sai sha ki ke burwa ki kwarara ni. domin yanzu kan dare ne umar baya ganin sai da take ce to idan umar baya gani mu ina ubangijin umar sai da umar sai ya sa alama ga gidan haka ya ta yasa aka gano masa yarinyan nan sai aurar da ita ga al-hafiz سنة تتعي في أم عاصم وتتعي في سلك المسلمين أمر الله عبد العزيز ومع تاريخ الدنيا بيان سيدنا عمر فهو أقوم ونسلك تنجح في وسط كار على الهجرة حكما ونيارو ديت يموى تسا كيسي غونر ولي مسلم لنبو يأتي بمنجر وقو أبل تقاها وني أبنتي أرى قدا يتيسا يا مسيكي سا لقبائي ندامه yanayi mai gona ya zo ya da shi don Allah ka yaje ya ce wala bai yaje saboda ni ka taimake ni ka yaje ni don Allah ya ce a'a ya buga ya buga yaro ya fashe da kuɗi, ka tuni labarin da kuɗin ka. amma ka sa da aiki ko wani iri ka cire kuɗi sai ce abu guda za ka yi in yaje ne ne ya ce ka wuri da yada yan nan ta matsala gare ta kurma ce gurguwa ce bebiya ce ya ce ya amince amma ya tare da ita lafiya lau ya gabata masa bayan ce ubana ya ce mini gurguwa don ƙasar su ga wani ƙarami ya ce mini kurma don ba ban da aiki sun sauraron kayatun ƙur'ani ya ce mini birbiya su ce domin ni ba abin da nake faɗa sai alkhairi waɗannan bayan Allah su ne suka yafi abuwa ne za mu ga shi da wannan suna mai metuwa wani ya zo gonarsa ya ce ma mai tsaron gonar ka ɗebo mini ‘ya'yan itace iri ka za amma ka nemo inji ka mai zaki abra ka mu sai ji tsani ba wannan ba je ka nemo wani so uku suna ka yace yanzu shekarar ka bakai cikin gonan da amma baka san inda ‘ya'ya masu zaki suke ba sai ke wa Allah tsaron gona ka bani ba ɗaɗa da ‘ya'ya cikin ba wallahi rada miki cikin ta ba ka sanin wani ba sai ke ta don Allah kawo biya su ko waɗannan su suka yi Abdullahi bin Mubarak babban mashahurin malamin nan na hadisi babban attajirin nan da in zai na maka sai aka duk mutane su tattara guzurin kuri guda in sun tattara ya rinka ciyar da su har aje a dawo sai nasa ya kare sannan a fara ibar na mutane ba da daɗewa ba wani irin wannan wani labari irin wannan ya faru sai ban mamaki kuma ya ban sha'awa wani mai sai da yadi ya kawo yadi duka daga kasar waje masu kyau masu tsada amma ko da aka buɗe wani sai aka tarar da yana da wata ƙafiyar karkuwa a ciki sai daɗe ya ajiye gefe guda da suka ƙare duk wanda ya zo ta wannan ya bai sace tola ba na ƙwai ba ne wata rana ya fita sai wani arne ya zo sai ta ɗauko miki ka yaro mai tsaron shago sai ka tun da arne ne ai ba matsala ba yi hika ta ce nawa ya ce dubu talatin ya ɗauko dubu talatin ya bashi shago yana zuwa ya lura babu shi ya ce ai wani arne ne ya ce maza ka je ka dawo da shi maza ka je ka nemo shi sai nisa ba aka zo da shi shi ba Allah ya hankali wannan yana da aibi mu ce ka gani ya gajje ne shi yasa ban sai da shi ba karo bai sani bane ya hankali da Allah sai ce me yasa kai haka yace addini ubangiji bai yarda in ci amana ka ba ko ba addinin mu guda ba sai ta to ina kuɗin da na bayar yace ga su sai ta ta yan jabu ne ni na ta ya da barko ga dubu talatin na karai kuma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya ku bayan Allah kalli yanayin wannan ƙasa da tarihi gona baya ba mai nisa ba wayanda suka kafa Najeriya jimhuriya ta ɗaya wayanda suka gaje su kuma su bi musu ku kwatanta su da nayin amma kun mujibi al'ummar wancan lokaci mujibi al'ummar yanzu in aka bujita a buji dai. in aka bi ta ɓarawo to a bi ta madi sau wani ya zagi sayidina Ali da Abi Talib da cikin يتي بس دكتا قاك الأسع يتي سيدنا عمر يا أمر ضعفة يتيبا يتي ذا سيرتا أمر إلي ناني سلك حوان سبيكو ألا يجر سيرك وقت ثلاث حوانا في أبا لا إلا لكيش يقول بايو الله أرون امانه واجبيني توزر اي إتحاد أريني كما دعا الأمة سكي ده امانه. بابي شكي على الأمة سيدة ذاك عبوك الأمة بتقول أي شيء أمانا أكتمتها باب شك الله تبارك وتعالى زي شقد في الأسين والحالي نرسل أمينتي نرسل كنسير عمتي سوى الأمانة تانتك الأمينتي ما حتى ما كملك تزمو ما تأمانة ما لم يتزمو ما تأري أمانة ما سوى ذاتا تزمو ما تأمانة كلكا تزمو ما تأمانة يمك جاروك بعد يا الله تبارك وتعالى زي رحمة أقريم الله ينسي وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا رد له وما لهم من دونه من وال نسأل الله العظيم من فضله أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم وأن يجعل مثوانا ومثواكم جنات النعيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين